تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Love becomes an avenue where the lives of the decent girls are being ruined. What takes away their real sense whenever they are infatuation? Duk lokacin da na ganki na haka sai na ji wani sabon farin ciki ya mamaye zuciyata ke ta daban ne har kin bambanta da sauran mata na wannan zamanin duk abin da kake tare da shi gani kake kamar ya kowa surprise kana yawan yabo na baka taba faɗan aibi wannan yarinya ba kai ba ita kuma auren nan ba za a yi shi ba daga nan har gaban abada da girma Allah ki hakuri Dausayi Films Productions comes with another full of love story, tragedy, sympathy, and weaknesses. Nihal, Nihal. Nihal. daga ni bakin ciki da tashin hankali shine abokin rayuwar mu a yanzu na kasa bacci safras duniya ta min zafi me yasa iyaye mu suka kasa fahimtar halin da muke ciki hankali na tashi sosai da na ganta sai na ji kamar na kamo hannunta mu tawo sai dai abin da ya bani haushi da na ganta da wani gari suna tafiya ai dama na gaya maka wallahi ba ta kai take ba barikin ta kawai ta saka a gaba kiwon mahaifina nake safras ya hasala sosai umma zuciyarsa babu wata alamar sassauci shi yanzu ba ɗaukanta a matsayin yarsa ta cikinsa baya kamar ta kwata-kwata ya tsane ta na shiga uku baiwar Allah ce ni hali mai tsarkakiyar zuciya baiwar Allah ce ni hali komai za ta yi da gaskiya sanadin kunci na rayuwa ya sanya ni hali damuwa Nihal, Nihal. Kin yi kuskure. Me yasa kika saki jiki da namijin da dadaro? Ni ba mutumiyar banza ba ce. Kaddara ta ce ta zo a haka dan haka ki iya bakin ki. Amma ka wannan kaddarar ta ki ta muke bazata. Ta rasa inda za ta kawo ki sai bariki? Bunsirin da kika kasa daurewa shine iba har gidana ya ci min danga. Ciki? Wallahi in ban da darajar furfura da na wanka miki mari. mutuncin ɗanki kawai za ki iya karewa? Daktarala! Ya isa, ki sani da ke ba zaman aure muke yi ba, zaman dadiro muke yi da ke. Kai dakata ka ji, ka cika namiji butulu, maci amana, mayaudari a zalimi. Kun ina da kuɗi, zan iya yin komai akan mutuncin ɗana. na rasa da girman Allah ko da sama da dawo kasa kasa ya koma sama wallahi bai isa ya karɓi samir ba domin samir ba ɗansa ba ne ɗana ne kuma jini na ne. an abba fkd movie executive producer nusaiba muhammad sali produced by abban dausayi story screenplay and directed by the genus director abdulsalam al imam. kisan kai kake son ka yi da wanne za ji. nihal nihal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna ban fi ƙarfin taɓa na marubuciya Amina Hassan wacce aka fi sani da Umma Didat wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Da kallo na gaban hannun nawa da ya sumbata wanda na gaza sauke su ƙasa. Sai kuma na saki dariya, ina mai ɗan girgiza kaina a hankali na duka. Na shige cikin gida. Ina fita, na ga wasu bayi sun kai su biyar da sauri suka ƙaraso gare ni. Suna mai faɗin, ran gimbiya ya daɗe, uwar gijiyarmu, Fulani ce ta ce mu raka ki ɗakinki, kuma mu zauna tare da ki har zuwa wani lokaci. Da kallo nake bin su ɗaya bayan ɗaya, o ni Hauwa'u, wai yau ni ce ake ma biyayya da durƙusa mini? Yau ni ce tare da masu mani hidima bayan a da ni ce mai yi ma wasu. Rayuwa kenan, na baya ya koma gaba, na farda a cikin zuciyata. A zahiri kuma fuskata na saki ina mai cewa to mu je ko? Na wuce gaba suna biye da ni sai da suka lura ban san kan gidan ba ne. Ya sanya wata wucewa gaba su kuma sauran suna biye da ni a baya. Suna gyara mini zaman alkyabbata. Ko da muka isa ɗakin, na tatta har an sake gyara ko ina tsaf. An kuma haɗa mini ruwan wanka masu masifar ƙamshi, ce mini suka yi za su zauna a falo su jira ni idan ina buƙatar wani abu in yi magana. Ko na fito wankan na tajja har an kwashe kayan da na cire an ajiye mini wasu na bacci. Ban ɓata lokaci ba na sanya ina mai hayewa gado sai bacci dama ga gajiya na kwaso da yawa zuciyata cike da saƙe-saƙe. Washe gari tun da asuba suka shigo suka tashe ni in yi sallah. Tun da dai na yi sallah, tun da na yi sallah na koma na kwanta. Ba a kuma tashi na ba, sai da na gaji na tashi. A ɗan firgice nake saboda na sha'afa shaf da yaya ya ce in shirya da wuri. An kuma haɗa mini ruwan wanka, na shiga na yi, su ɗin ne suka kuma fito mini wasu kayan. Ba irin na jiya ba ne, su ma yau har da alkyabba. Su suka taimaka mini Na shirya abin da suka shigo mini da shi ma sama-sama na ci shi. Ina mai cewa su kai ni wajen Fulani in gaida ta. Sannan su kai ni fada wajen mai martaba. Haka kuwa aka yi. Sai da na gaida Fulani cike da ƙauna ta amsa mini tana hakimce. Komai hadimai ne ke yi mata. Matar ta burge ni matuƙa. Tana yi mini kama da wata wadda na sani amma na gaza gane kowace ce ita. Haka haka ka kai ni sauran sashin matan sarki duk mun gaisa ba yabo ba fallasa. Sannan ne jakadiya ta yi mini iso zuwa fadar sarki inda duk an taru ana ta fadanci. Daga nesa na durƙusa ina mai ba da gaisuwa kowa sai kallo na yake cike da al'adabi. Musamman ma dai mai martaba da ya sanar da su ko ni ɗin wace ce. Nan fa suka yi ta sanya mini albarka da tofa albarkacin bakinsu. Ba ma kula da yan amin da ke zaune gefen sarkin ba cikin shiga ta sarauta, kamar wani ɗan sarki. Sai na ga ya yi mini kyau, ya kuwa tsare ni da idanu yana ta faman yi mini murmushi ta ƙasan fuska. Ba wanda ya kula da abin da yake yi. Salama muka yi da mai martaba a kan cewa za mu je mu dawo. Sanin ko'ina za mu ɗin ne ya sanya shi sanya mana albarka. Sannan ya ba da mota biyu ta dogarai cewa a raka mu zuwa wurin. Sannan ya haɗa mu da wasu hakimai guda biyu manyan mutane. Ni da ya Amin a motar shi muke ciki, wani dogari ne ke tukawa sai mota biyu bayan tamu da ta hakimai, sai ta dogarawa yayin da wata ke gabanmu ta dogarawa. Kin yi kyau wife, abin da ya faɗa kenan bayan ya daidaita zaman shi cikin mota. Thanks. Albarka da safiya Yarima, na faɗa ina mai sauke kaina ƙasa. Da mamaki yake na, kenan har na fara iya kalaman sarauta? Da fatan kin tashi lafiya gimbiyata. A hankali na ɗaga mishi kai, ina mai cewa, kamar yadda Yarima na yake. Marmashi ya saki yana mai cewa, Yariman kira cikin ƙoshin lafiya, musamman ma da ya tsinci kanshi a gidan su gimbiyar tashi. Jinjina kai na kuma yi, ina mai sakin ɗan marmashi. A hankali na ɗauke kaina ina mai maida shi bisa titi. Yanayin garin nake kallo, cike da ban sha'awa. Shi ma a hankali ya shiga nuna mini wurare kamar da can nan ne garin nasu. Mun dan yi tafiya mai nisa na ga mun iso wani keken, gareji. Sojoji ne da 'yan sanda tare da wasu irin tare da wasu irin kaki da na rasa gane su. Ganin ko daga ina ake ne ya sanya suka wangale mana gate muka shige. Kai tsaye ofis ɗin shugabansu maka nufa, bayan ya Amin ya buɗe mini ƙofa na fito. Da wani da wani dogari ne zai buɗe mini, sai ya Amin ɗin ya hana, ta hanyar dakatar da shi da hannu. Babban ofis ne mai kyau, cike da girmamawa aka karɓe mu hannu bibbiyu. A take aka cika mana gabanmu da abubuwan sha, ba wanda ya bata kansu. Da yake Yarima ba baƙonsu ba ne, su kansu sun yi murna da zuwan nashi domin sun san duk lokacin da ya kai irin wannan ziyarar ta bazata. Asusun nasu na lamusar wani kaso mai tsoka a cikin dukiyar yariman matasan. Bayan 'yan gaishe-gaishe cike da mutuntawa, musamman ma da muke tafe da manyan mutanen da za su yi sa'anni da su dad, a gaggauce ya gabatar musu da ni. Na suka shiga yi mana murna har da kawo mini wasu 'yan kyaututtuka. A lokacin ne A lokacin ne yake mai bukatar su da su sanar da shi buƙatocinsu. Bayan sun gama tattaunawa ne a take musu transfer na dukiya mai yawa. Ko ni da na ji sai da na girgiza. Ashe yan Amin yana da ɗimbin dukiyar da har zai iya sa da har zai iya sa ɗaukar da har zai iya ɗaukar wannan kaso ɗin a ciki ba tare da ya ko girgiza ba sannan ya buƙaci da a kai ya buƙaci da a mu wajen 'yan gudun hijirar. Nan fa aka fara ba da sanarwar su firfito ga yariman nan ya zo duba su, ai sai ga suna fitowa ta ko'ina. Tuna aka zagaye mu. Da muke tsaye cikin wata rumfa, domin yariman ya ce ba zama zai yi ba, yana sauri ne zai wuce. fa shi suka yi suna ta kai mishi gaisuwa, cike da jin daɗi yayin da ya shiga ɗaɗɗaga yaran da ke so ya ɗaga su. Da gani ya sabar musu da hakan. Da alamu ba ya su, su ma sun fahimci hakan. Da kallo nake bin shi da nake tsaye can baya sun matuƙar burge ni, musamman ma yariman nawa da yake da zuciya ta ƙwarai, irin wadda ake so dukkan musulmi mawadaci ya samu. Nan ba suka shiga kai mishi kokensu, duk sun san cewa ko ba komai za su kwashi tsawon kwana goma suna cin abinci mai rai da lafiya. Har da shanu ake yankawa duk lokacin da yarima ya kawo musu ziyara. Kuɗi ya koma mota ya fito 'yan bandir-bandir ɗin dubu-dubu don ya shiga rarraba musu. Sosai suka yi murna da jin daɗi hatta da tsofaffin da suke kwance ba su da lafiya. Sai da ya shiga ya gansu. Su ma ya musu alheri mai yawa. Sannan ya buƙaci da a kira likita za su yi magana da shi. Ko da likita ya zo sun tattauna abubuwa masu yawa ciki har da kai marasa lafiyar zuwa asibiti mai kyau. da kuma za su bullo da harkar samar da magunguna kyauta ga mazauna sansanin. Muddin rashin lafiyar ba ta yi tsanani ba, sannan yana so zai gina musu asibiti mai rai da lafiya. Zai ɗauki ma'aikatan da zai dinga biyan su albashi cikin aljihunshi. tare da kawo waɗanda za su dinga koya musu sana'o'in hannu ga masu buƙata domin dogaro da kansu. Aiko kamar su rungume shi saboda tsabar murna. Wasunsu kuka suke yi, abin da ni ma ya karyar mini da zuciya kenan na shiga rera nawa kuka. Allah na gode maka, Allah na tuba. Rayuwar da na yi sai nake ganin babu wanda ya kai ni shan wahala, ashe akwai waɗanda suka fi ni. Wasu an kashe musu mazaje, wasu sun rasa 'ya'yansu, wasu sun rasa iyayensu. Kuka nake rerawa mai cin zuciya a hankali ya shiga takowa zuwa inda nake tsaye. Ba wanda ya kula da kukan da nake ta faman yi ma. Su kansu fadawan su ya ɗauku wajen rage cunkoson mutanen da ke son kai hannunsu ga jikin ya Amin ɗin. Da har suna neman kada shi. Jikin shi kuwa ya yi fitu-fitu musamman ma kafafun nashi da ke sanye cikin takalma masu lankwasa, kalar na sarauta. Amma haka yake daurewa yana ta sakin murmushi yana raba musu kuɗin. Tabbas zuciyar ya Amin mai kyau ce yana da imani sosai. Ga tausayin na ƙasa da shi. Tun fara soyayyata da shi ban ci karo da abin da ya ƙara sanya ni alfaharin samun shi a matsayin mijin nawa ba kamar yau. Tausayinsu ne ya kama ni, ashe ni ina cikin aljanna ne, ko ba komai zan yi aikin da za a biya ni kuma a ci da ni. Zan ɗinka ma kaina sutura, su kuwa sunsu yagaggun kaya ne a jikinsu, wasu ma kusan kana kallon tsiraicinsu ga rashin ruwa. su yunwa duk ta busar da su, ga ƙazantar makewayi. Ya Allah na tuba, ka yafe mini. Abin da nake furtawa kenan har zuwa lokacin da na ji ya gumi yana lallashi na. Ai sai na sake sakin wani marayan kukan. Ya Amin sun bani sun bani tausayi, don Allah ka ci gaba da taimaka musu. Abin da nake furtawa kenan cikin kukan nawa, gyaɗa mini kai ya shiga yi, yana mai ɗan gaba bayana cikin sigar lallashi. I promise you my wife. Tsaye suka yi suna mai kallon mu, ganin hakan ne ya sanya shi bayyana musu cewa ni cewar da zai aura. Nan fa guri ya sake barkewa da hayaniya, ƙoƙarin ƙarasowa suke inda nake tsaye su taɓa ni. Ban hana su ba kamar yadda shi ma bai hana su ba. Wata yarinya ce ta ruga sosai zuwa jikina tana mai faɗin inna Za ki tafi da ni gidanki? Tausayi ta bani, tsugunnawa ne sosai na ɗago ta zuwa saman kafaɗata. Ba za ta wuce shekara uku da rabi ba, ina mamanki? Na tambaye ta, ba ni da mama. Ta da cikin magana da ba ta ida ƙwarewa ba. Da kallo na musauran mutanen da ke tsaye gefe gyaɗa min kai suka yi suna mai shaida mini. Wani hari da aka kai ƙauyensu, bom ya tashi da matar, ya tashi da mamarta, ita kaɗai ta tsira a gidan. Kayan da ke jikin yarinyar sun yi dauɗa dukun dukun ga zarni haɗi da wani irin wari da ke tashi daga jikin yarinyar. Kamar zan yi amai haka da daure da rungume ta ina mai sake sakin wani kuka. Ya sunanki, ya gana. Tabbata ita ma a hankali tana ta zaro idanu, ganin bata san me nake ma kuka ba. Lokaci guda ta shiga ƙoƙarin sauka tana faɗin ki yi haƙuri inna ban san za ki kuka ba ni ma kullum sai na yi saboda mama ta ba nan. ba mai bani haƙuri. Ai ba sa lokacin da na kuma rungume ta ba tsamtsam a jikina har yanzu kuka nake yi, amma mara sauti, kuma har yanzu ɗin ya Amina na tallafa da ni a jikin shi. Ajiye ta ne ina mai zaro kuɗi a jakata na shiga cewa wa zan ba amana. Kullum a siya mata wani abu mai ɗan daɗi ta ci. Nan fa aka fara turareniyar cewa ni ni ni ni za ki ba hajiya. Wata mata da ke tsaye can baya Duk abin nan da ake yi bata komo ko motsa ba ta yi shiru. Ga dukkan alamu akwai abin da ke damun ta sosai. Ita na ya fito da hannu. Danka mata kuɗin dai ina mai cewa gashi ki ajiye mata don Allah ki kula da ita sosai kafin in dawo. Sannan na tsuguna na riko hannunta ina mai danka ta ga matar. Nake ce ma ya ganar. ga mamanki nan daga yau za ta dinga kula da ke. Zan dawo in tafi da ke kin ji? Cikin murna da tsalle take ta cewa, waye ni ma zan rinka cin daɗi. A hankali ya Aminu ya janye ni ganin ina shirin sakin wani kuka. Na muka yi masa salama muka baro su cike da farin ciki. Kuɗin da ya Aminu ya basu ya sanar da su cewa su kira shi nan da kwana biyu domin cika musu alƙawarin wurin da ya ɗaukar musu. Ko a cikin mota kukan nake yi tabbas yau zuciyata ta soso. imani da tsoron Allah ya ƙara kama ni. Ban taɓa sanin haka sansanin 'yan gudun hijira yake ba sai yau. Duk da gwamnati na ta ƙoƙari, amma wasu ne suke samun na abinci a wurin su. Suna sama da faɗi da kusan duk wani taimakon da zai je musu. Musamman ma ƙungiyoyi masu zaman kansu. Lallashi na ya shiga yana faɗin inda ya san hakan zan kasance da bai je da ni wurin ba. Da nake roƙon shi da ya taimaka ya ƙara sama musu da ruwan sha da na amfani, ya ƙara musu yawan makewayi. Da kai ya shiga amsa mini cikin sigar lallashi, haka muka koma masarauta. Duk yadda ya so ganin walwalata sai dai kaɗan. Mai martaba ya yi ba mishi ya jinjina mishi, fada ta yi alfahari da samun sarki kamar shi. Musamman ma da labarin abin alherin da ya je ya musu ya iso kunnen mai martaba, tun ma kafin mu dawo. Haka muka yi sallama da shi yana mai ƙara na haƙuri. Bai san haka nake da karyayyiyar zuciya ba da bai je da ni ba. Kuma tabbas ya san haka ne. Duk wanda ya je wurin nan sai imani ya kama shi ko shi lokacin farkon farkon da ya fara zuwa gagara bacci yake yi. Hakan ce ta sanya kusan lokaci lokaci yana hanyar zuwa wajen nasu. Hakan ce ma ta sanya suka yi sabo har haka da shi. Duk da na ji ba daɗin tafiyar tashi, amma ba ni da yadda zan yi idan da rabo da yi yau saura kwana sha biyar, komai ya kammala. Ko yaya ummata take, ina buƙatar fa in kira ta domin jin lafiyarta. Haka na juya cikin gidan. Baya na hadiman da suke mani hidima na biye da ni. Ummana na zaune a falon nata ita da Hajiya Zainab suna kuma tattauna yadda abubuwa za su kasance. Ba sa so ko alama hidimar bikin nan a samu matsala. Musamman ta ɓangaren Hajiya Kuburan, ita da so ta yi ma ba za ta yi taron komai ba. Kawai za ta tattara ta tafi gidan nasu kamar yadda mai martaba sarki baffan nata ya bukata Hajiya Zainab ɗin ce yake ce mata ai insha Allah ba abin da zai faru ma. Musamman ma yanzu da kowa idan ya ji ita ɗin wace ce dole ne ya jinjina mata. kuma ita ma hajiya kubura matsalar asali ne ta bake da shi tana ta wannan abin to yanzu za ta fasu kowa ma ya ji umman sai dai ta yi murmushi ta lura tun lokacin da suka fahimci ita ɗin wace ce wani girma na musamman suke bata har da dad kuwa shi da yake mamaye gidanta shi ko ta ɓangaren shi wani girma da ƙimarta yake gani sam ya kula abin duniya baya gabanta domin idan da yana gabanta ba za ta taɓa tsallake masarautarsu da take da ɗimbin girma da kuɗi ba. Suna saka da tattaunawa ne mama Talatu ta yi sallama karo na farko ne da ta taɓa shigowa sashen umma. Domin suna jin tsoron hajiya kubura ta ga shigar tasu, ta kore su. Musamman ma mama Saude da take so ta shishige ma umma domin yanzu ta kula Alhaji yana matuƙar jin maganarta. Gefe ta samu ta rafe a ƙasa kamar yadda take yi a sashen mom. Da ya noma ta nuna mata bisa kujerar da ke gefenta, haba talatu, meye na zama a ƙasa kuma? Ki zauna saman kujera mana. Umman ta faɗa cike da girma, a hankali ta ɗan tsosana. Dama masu haɗa kaya ne suka ce a sanar da ku an kammala. Ta faɗa tana ɗan fin sashin da kallo haka kaɗan, cikin ranta Allah kaɗai ya san me take rayawa. Ki je ina zuwa, cewar Hajiya Zainab. domin ta kula mama talatin munafuka ce ba ta so take shiga hidimar umma domin yanzu ita ba sa'arsu ba ce dama can tsautsayi ne ya kai ta shiga cikin su munafukai suna ƙuntata mata a hankali ta miƙe tana faɗin tuwa jiya a fito lafiya da kallo su duka suka bi ta nisawa hajiya zainab tai umman su hana, sai fakin kiyaye mutanen nan kin san fa irin zaman da kika yi da su kuma ni na san har yanzu Akwai wani abu a cikin zuciyar tasu. Ba komai hajiya, ni da zuciya ɗaya nake zaune da su. Allah na nan kuma ba abin da suka isa su yi mana. Ta faɗa ita ma cike da ƙwarin gwiwa tana ɗan marmasawa. Hajiya Zainab ɗin ce ta miƙe tana faɗan bari in je wajen mutanen can domin Bilal ya fita tun ɗazu. Kin ga kuma ya kamata a ce an sallame su. Kin san nan da sati ɗaya 'yan kankiyar za su iso. To su ma Alhaji ya ba da kuɗin gyaran sashin nasu. Da to Umma ta bi ta, tana mai da hankalinta kan wayarta da ta ɗauki tsuwa. Hajiya Kaltum ce, a hankali, Umma ta ɗauka tana mai sakin murmushi. Ran Hajiya ya daɗe, cewar Umma tana mai sakin dariya. Wannan taku ce Umman Suhan, ya gida ya hidima, duk lafiya lau wallahi, ya yara ya jama'a. Da su Isha, duk suna nan lafiya lau Umma. Na kira ne akan kan magana da muka yi da ke, lokaci ya yi da ya kamata in turo mai gyaran jiki. ga amarya fa. Ɗan murmushi umar ta ja tana mai cewa Hajiya na miki laifi ba. Gaskiya ai mama na ɗin ma tana nan garin ku. ba za ta dawo nan ba ma sai an ɗaura aure. Hajiya Kaltum cikin mamaki take faɗin kada yake ce Adamawa. I eh, Hajiya nan Adamawa dai. Ɗan murmushi Hajiya Kaltum ta saki tana mai cewa shi kenan kin ga mata kwana gidan sauki Ki kwatanta mini kawai gobe sai mu je da mai gyaran da kaina kuma insha Allah zuwa gobe kayan za su iso in dai kina gida ina gida Hajiya na gode Allah ya bada ladan zumunci babu abin da zan ce miki sai dai Allah ya biya ki abin da kike mana na gode insha Allah zan miki test din address din inda take din to ba damuwa ai ba godiya tsakanin mu umma ko wuce na? Allah ya ba su zaman lafiya cewar Ammi amin amin shi ma Salim Allah ya ba shi wadda ta fi komai a rayuwa cewar umman ita ma. Da amin ammi ɗin ta fita tana mai cewa to shi kenan sai na ga saƙon. Tana kashe wayar kira na ya shiga wayar. To na gaji daga kwanciya sai wanka da cin abinci da sallah komai yi mana ake yi. Latsa waya shi ne babban na ga shi ya amin hidindimu sun yi mishi yawa. In ma kin ga ya kira ni ko ni na kira na samu to dare ne. Gaida ta na shiga ina mai tambayar ta lafiyarta. Cikin marmaci take amsawa, tambaya ta take yi sabon wuri. Shiru nai ban ce ƙala ba, na ma rasa ta inda zan fara. Ce min ta kin ga mamana. Na san dama za ki kira, saboda haka nake so. Da ki adana tambayoyinki. Yanzu ba lokacin musu ba ne. Zuwa yanzu dai na san kin gamsu da cewa kina da asali da kuma gata. Saboda haka ki ci gaba da yi mana biyayya. Allah ya yi miki albarka. Da amin na amsa murya a dasashe. Ban ɗauka haka za ta ce mini ba har yanzu ina cikin ɗan duhu fa. Ban gama tantance komai ba. Abin da na yi ƙoƙari dai shine ganin na saki jiki da hadiman da ke min hidima. Inda su kuma ba sa samun damar yin hakan saboda tsari irin na gidan sarautar. Ko su Fulani sau ɗaya nake ganin su idan na je gaishe su da safe. Mai martaba ma haka. Sai dai babu abin da na nema na rasa. Komai akwai shi enough ba matsala. Kawai dai kaɗai ne da ke damuna. shi a gidan babu wata yarinya mata tsara ta. Su Raihana na kira na lallaɓa su akan cewa su taimaka su tawar da wuri saboda wannan amaryar dai ita kaɗai ce. Kullum a ɗaki. Sai Afnan da kan kira ni akai-akai tana zolayata. Wai amaryar yaya. Umma ce ta sanar da ni cewa wai Ammi na nan tafa gobe inda nake da mai gyaran jiki. Na yi mamaki gaskiya kirkin Ammi har ya yi yawa. A ce yaron nata ma bai samu auren nawa ba, amma tsaye ta kyam a kan hidimar tawa, kamar dama can ta san mu ne. Al'ajabi na shiga yi, Umma na taya ni, sai sanya ma amman albarka take ni ma ina jin daɗin hakan. Wata irin kima da darajar Ami da Sasalim nake gani a idanun nawa. Da to na amsa mata tana mai kashewar ta ce, inda wani abu in kira ta. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.